bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan yabo ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa muna ƙara godewa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikon shi da yardan shi ya dawo da mu wannan wuri mai albarka ɗaya daga cikin ɗakuna na Allah maɗaukakin sarki domin yin sallah ta maghrib da ci gaba da eh, karatu yau insha Allah ta'ala shine eh, karatun mu na farko bayan dawowa daga eh, hutun sallah ta adha muna fatan ayyuka da ibadu da muka gabatar a cikin wayannan kwanaki allah madaukakin sarki ya sanya su cikin karbakun Eh, ayyuka babin da muka yi eh, karatu a cikin shi wanda muka tsaya shi ne eh, babu fadlu tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub mun karanta babin da yake magana akan falalan tauhidi da kuma irin yadda tauhidi yake kankare zunubai yana da falala sannan kuma yana kankare zunuban bayi eh, Abinda ya rage shine masail da ke cikin babin bi ma'ana mun karasa babin za mu tashi a fihi masail eh, darussan da suke cikin babin eh, darasi na farko ya ce al'ula na farko siyatu fadulillah a cikin babin mun karanci yadda falalar Allah take da yalwa bi ma'ana falalar Allah tana da faɗi tana da yawa yadda dukkan bawan da ya san cewa falalar Allah tana da faɗi to zai sanya tsammanin samun wannan rahama ta Allah sanya kwaɗayi kuma cikin rahamar Allah yana daga cikin abin da yake jawo samun rahama ɗin shi yasa bayan Allah maɗaukakin sarki kullum suna bayyana khawfi war raja suna jin tsoron azabar Allah suna kuma kwaɗayin Eh, samun rahama ta Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambaci annabawa sai yake cewa ya da'una na ragaban wa rahaba ya ce wayannan su ne wanda suke bautata muna ragaban saboda kwaɗayin ni'imar mu wa rahaban da kuma jin tsoron eh, azabar da muka tanadar malamai suka ce kadai an fi son lokacin da mutum yake cikin halin jinya ko jinya ya tsananta gare shi to ya rinjayar da kwaɗayin rahamar Allah sama da jin tsoron azabar shi bi ma'ana lokacin ya sanya tsammani da yawa cewa zai dace da rahamar Allah saboda yana daga cikin abin da Allah yake so a wurin bawa ka kaunaci rahamarsa shi yasa yake cewa ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Allah ya ce ya ku bayina wanda suka tafiyar da rayukansu wajen ɓanna suka ɓannatar da lokutansu la taqnatu tsumin rahmatillah kada ku cire tsammani daga rahmar Allah bi ma'ana ku dawo ku tuba kuma ku yi kyakkyawan aiki za ku samu rahama so a babin da ya wuce mun karanta falala eh, yalwa na falalan Allah ya ce a saniya abu na biyu kathratu sawabi tauhidi inda Allah mun karanta yawan ladan tauhidi a wurin Allah bi ma'ana tauhidi yana daga cikin aikin da ya fi samar da lada mai yawa wanda ya fi ka tauhidi to zai fi ka yawan lada ko da ka fi shi yawan ayyuka a cikin ibadat saboda babu abin da yake samar ma bawa lada mai yawa kamar tauhidi a thalitha abu na uku da yake cikin babin takfirihi ma'a zalika Ya ce yadda kuma duk da tauhidi yana da lada mai yawa sannan kuma yana kankare zunubai abu guda biyu kenan zai samar ma da lada mai yawa sannan kuma ya kankare maka zunubanka daman shine abin da bawa yake nema lada da zunubi eh, da rashin zunubi yadda zunubai suka yawaita ga mutum yadda mutum yake samun kunci da kuma lalaci wajen ibada yadda zunubi ya yi karanci yadda mutum yake samun nishadi shine nitsuwa na zuciya da kuma jin karfi rashin kasala wajen ibada allah maɗaukakin sarki ya ce allazina amanu wa innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah innu qulub wanda suka yi imani zuciyoyinsu na samun nitsuwa jin daɗi kwanciyar hankali bi lahi, da ababen da suka shafi ayyukan addini ambaton Allah Allah ya ce alaku saurara bi zikirillahi ta qulub da abun da ya shafi addini ne kadai zuciya ke samun nitsuwa nitsuwa ta gaskiya so haka karancin zunubi yana gadar da nishati da kuma jin ƙarfi wajen ibada to tauhidi ya fi komai kanka da zunubi da ba da yawan lada a rabi'a abu na hudu da babin ya koyar da mu ya ce eh, tafsiru al'aya allati fi suratul an'am eh, ya koyar da mu tafsirin ayan da take cikin suratul an'am aya na 82 shine faɗin Allah alladina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الله يجعل سكا إيماني بس حتى إيماني سكا قروا ياشي لزالونشي بتو أن سنة wannan suna da aminci kuma su ne shiryayyu alhamisa abu na biyar da muka karanta a babin baya e ta'ammulil khamsal lawati fi hadithi ubada shine lura da abubuwa guda biyar da muka karanta a cikin hadithin ubadatu bin samit mun karanta waɗansu abubuwa guda biyar a cikin hadithin ubada na farko shine shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah annabi muhammad manzon Allah ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha eh, ila maryama wa ruhun min waljannatu haqqun nar haƙƙun wayannan su ne ababe guda biyar dukkan wanda ya imani da su manzo Allah ya ce da khalahu Allahul jannata ala ma kana min amali Allah zai shigar da shi aljanna gwargwadon aikin da yake kai gwargwadon darajarsa cikin gidan aljannansa amma dai imani da wayannan abubuwan suna samar da aljanna sai kuma ya rage neman matsayi gwargwadon aiki السادسة abu na shida da muka karanta a babin da ya gabata ya ce annaka idza jama'ata bainahu wa baina hadithi itban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'ana qawlu la ilaha illa Allah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin yace lallai idan ka hada tsakanin hadithin itban da hadithin ubada da wasu hadisai da ke tsakiyansu to zai bayyana gare ka ma'anan la ilaha illallah ma'anan la ilaha illallah zai bayyana a gare ka idan ka hada hadisin itban da na ubada zai bayyana gare ka ma'anan la ilaha illallah hadithin ubada shine wanda muka karanta yanzu ya kawo muna abubuwa guda biyar in kai imani da su to za ka shiga aljanna gwargwadon aikinka hadithin itban shi kuma yake cewa wanda ya faɗi la ilaha ya yabtaghi bi zalika waje Allah yana mai neman yaddan Allah akan haka sai ce idan ka haɗa su zai bayyana maka ma'anar la illallah cewa ashe in ka faɗi kalmar so kuma ana buƙatan ka tsaya kai aiki shine yabtaghi bi zalika eh, waje Allah zai bayyana maka wannan ma'anan wata bayyana laka khata'ul maghrurin yace sannan kuma zai bayyana gare ka kuskuren wasu da aka rude su bi ma'ana wasu wanda aka rude su shine an gaya musu cewa kalman kadai ta wadata ko kuma aka dora su akan wani nau'i na tauhidin Rububiya kadai babu tauhidul uluhiyya a ciki so tauhidin rububiyya kadai baya gadar ma bawa samun shiga gidan aljanna dole sai ya hada nau'ukan tauhidi kamar yadda muka ambata tun daga farko akwai waɗansu nau'ukan tauhidi da ake koyarwa sai aka taƙaita a kansu wanda kaɗai waɗannan nau'ukan tauhidin sun shafi rububiya ne kaɗai sai a ce shi ne ma'anar la ilaha illallah sai a ce la khaliqa illallah wa la razika illallah ba mahalicci sai Allah ba mai azurtawa sai Allah shikenan shine ma'anar la ilaha illallah amma in ka haɗa wayancan hadisan za ka gane ma'anar la ilaha illallah ne la da bi haƙƙin illallah shi ne asalin tauhidi babu abin bauta a bisa cancanta sai Allah shi kaɗai amma wancan su Abu Jahal ma sun yi imani da shi cewa la khaliqa illallah la razika illallah sun yarda da wannan tauhidin ko kuma wani nau'in tauhidi a ce wahadahu fi zatihi la qasima lahu wa wahadahu fi af'alihi la sharika lahu wa wahadahu fi sifatihi la shabiha lahu a ce Allah shi kadai ne a zatinsa bai raba da kowa ba bi ma'ana ba su biyu bane a cikin zatin sannan kuma shi kadai ne a cikin ayyukan shi ba shi da abokin tarayya sannan kuma shi kaɗai ne a siffofin shi ba shi da mai kama da shi wannan duk tauhidin rububiya ne har yanzu babu uluhiya a ciki sai aka takaita a kansa shi kaɗai. wannan kan kafirai na tun da su ma sun yi imani da wannan tauhidi na eh, a rububiyya inda aka samu matsala da su tauhidul uluhiya shine la ma'abuda bi haƙƙin illallah sai ka tabbatar da wannan sannan zaka eh, samu shiga Eh, gidan aljanna ma'anan tauhidul uluhiyya shine ko da ka bauta wa Allah sai ka kadaita bautan gaba ɗaya nau'ukan bauta zuwa gare shi shi kadai da za ka bauta wa Allah kashi 99 cikin ɗari kashi ɗaya tak cikin ɗari sai ka bauta ma wani to har yanzu ba samu tauhidi ba saboda hatta mushirikan ƙuraishawa suna bautan Allah kuma sun yarda da Allah sai dai a bar Allah shi kadai ne ba su yadda ba suka ce a aji alal ali hata ilahan wahida inna hada la shay'un ujab suka ce yanzu za a ce a mayar da Allah shi kadai ne abun bauta inna hada suka ce lalle cikin wannan al'amarin la shay'un ujab akwai abun ban mamaki akwai abun da suke mamakin a ce shi kadai ba wai akan cewa ba shi bane abun bauta a sun yadda bauta ma Allah ko da za a bashi kaso mafi yawa sun yadda amma dai a samu wasu ƙananan alloli ko wanda za a bautata musu suma kada a ba Allah shi kadai aikin suka ce a ce shi zai azurta shi zai yi ruwan sama shi zai fidda tsirrai a gara dai su riki wannan a ce Allah azurtawa ne wannan Allah amintarwa ne in za ka yi tafiya sai ka nemi aminci a wurin shi in kana son arziki ka je wajen lata in kana son abu kaza ka je wajen uzza shi kuma allah shi ne oga kwata-kwata a wurin sauran allolin su haka suke son a yi shi yasa suka ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa suka ce ai ba bautan gumakan muke don wani abu ba muna yi ne don su kusantar da mu zuwa ga Allah illa li yuqarribuna ila allahi zulfa mu samu kusanci kawai zuwa ga Allah ta hanyar su saboda su ne na kusa da shi su ne kananan alloli so ashen ka hada wayannan zai nuna maka cewa ba wai ba su a bautan Allah ba ne sai dai sun haɗa da wani bautan wani abu shi yasa sai Allah ya ƙi karɓan bautan kuma sai Allah ya haje su akan matsayi har yanzu suna nan a kafurai a cikin alƙur'ani ya ba mu labari yake cewa fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu dina falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun ana magana ne akan kafurai mushrikai Allah ce sun hau jirgin ruwa aka samu matsala sai su fara kiran Allah suna masu tantance ko tsantsanta addini zuwa gare shi ashe suna bautan Allah kenan falamma na jawun ilal barri sai sun dawo kan tudu gida an samu kwanci su ya kwanta idahum yushrikun sai su dinga hadawa da wani ababe ba wai suke bautan Allah ba so shine yake gaya maka ka gane ma'anar la ilaha illallah ba wai kawai Allah abun bauta ba abun bauta kuma shi kadai banda wani babu tarayya a cikin bautan shi ko da da kashi ɗaya cikin eh, ɗari ne Shi ne yake cewa wata bayyana laka khata'ul maghrurin zai bayyana maka cewa ashe wasu an ruɗe su kawai sun yi kawai in ka bauta wa Allah ko da ka hada da wani suna ga babu matsala asabi'a Eh, abu na bakwai da muka karanta a babin da ya gabata ya ce at-tanbihu li shartil ladhi fi hadithi itiban shine fadakarwa akan kan sharaɗin lailaha illallah da yake cikin hadithin itiban shine yabtaghi bi zalika waje Allah wanda ya fada kuma ya tsaya yana neman yaddan Allah wani ya zo ya tambayi manzo Allah sallama kan abin da zai kai shi aljanna manzo Allah ya ce qul amantu billahi thumma ya ce ka ce na yi imani da Allah sai ce sun mastaƙim sannan kuma ka tsayu akan haka ba kawai in ka faɗa kai ka shi kenan ba sun mastaƙim ka tsayu da aiki akan haka a abu na takwas a babin da ya gabata kaunul biya ya hata juna litambihi ala fadli la ilaha illallah ya ce mun karanci cewa ashe hatta annabawa suna buƙatan wani ƙarin faɗakarwa akan falalan la ilaha illallah a ina muka karanta ka a cikin babin annabi musa ya ce wa allah a bashi wata kalma da zai dinga bautata wa allah ya roki allah da shi sai allah ya ce masa ya musa kun la ilaha illallah ya ce ya rab kullu ibadika yaquluna zalik ya ce allah duk bayinka suna faɗan wannan la ilaha illallah yana son wata kalma ta musamman sai Allah ya ce mishi da za a sa la ilaha illallah a tafin sikeli daya halittun sammai da kasai da abin da ke cikin su a sikeli daya Allah ya ce da la ilaha illallah tafi su nauyi kenan annabi Musa da bai san da haka ba sai Allah ya faɗakar da shi shine ma'anan at-tanbihu li eh, al-anbiya yahtajuna li tanbihi ala fadli la ilaha illallah at-tasi'a abu na tara da muka karanta babin da ya gabata a tambihu. لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه ya ce mun fahimci faɗakarwa akan cewa ashe ita la ilaha illallah tana rinjayan dukkan halittun Allah ta fi gabaki ɗaya halittun Allah nauyi la ilaha illallah sai ce amma duk da haka kuma wasu sun faɗe ta amma kuma mizanin su bai da nauyi me yasa saboda ba su zamanto yabtaghi bi zalika bai zama cikin yabtaghi bi zalika waje Allah wanda yake neman yardan Allah akan haka ba so sharadin ta kuma shine ya zamanto kana neman yardan Allah eh, akan la ilaha illallah to a daidai wannan lokacin zaka samu nauyin ta a mizanin mizaninka gata nauyaya a mizanin ka al'ashira abu na goma da muka karanta eh, annasu ala annal ardina sab'un kasamawati ya ce mun karanta cewa eh, ƙasa guda bakwai ne kamar yadda sammai ma guda bakwai ne a hadifin baya mun karanta da za a ɗauki sammai bakwai da ƙasa guda bakwai da abin da ke cikinsu na halittu Allah ya ce ban da shi ko a sanya su a tafin sikeli ɗaya la ilaha illa so shine ke cewa to ashe ƙasa ma guda bakwai ne saboda hadisin ya ce wal ardina saba da ƙasai guda bakwai wannan kuma ayan alkur'ani ma faɗi haka Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al na Hunna. Allah ce Allah shi ne wanda ya halicci sammai bakwai wa min al-ardi mithlahunna kasa ma kwatankwacin su guda bakwai yatanazzalu al na Hunna so kenan kasa ma guda bakwai ne to amma sai dai sammai hadifai da yawa sun tabbatar muna yadda kofofin sama suke za ka tafi daga sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu daga sama ta biyu zuwa sama ta uku a cikin littafin insha Allah za mu samu tazarar babin da zai muna magana a kan ƙofofin sama yadda suke da kuma tazarar su saboda yana da alaka da tauhidi so don haka wannan an yi magana a kansu to sai malamai suka ce to ƙasa kuma fa su ma kamar yadda sama suke guda bakwai in ka wuce sama ta ɗaya ka tafi ta biyu haka ƙasan nan ma wannan ta ɗaya in ka je a ƙasanta akwai wata a can a ƙasanta akwai wata a can wasu suka ce a'a ƙasa ana maganan ɓangarorenta ne guda bakwai watakila akwai ɓangare ta can nau'in ƙasan kaza akwai ɓangare ta nan nau'in ƙasan kaza har guda bakwai suka ce shine ma'anan al'ardina saba eh, ƙasai guda bakwai wasu suka ce a'a kamar yadda sama take in ka wuce wannan kasan akwai wata kasa in ka wuce har ka je ta bakwai amma dai hadisi bai faɗi haka kan ƙasa ba wasu ka ce a abinda ake nufi da ƙasa bakwai idan kana sama ta bakwai in ka sauko sama ta shida to shi ne ka zo ƙasa ta ɗaya ko daga sama ta shida in ka zo ka zo ƙasa ta biyu haka har in kai so wannan ƙasan da muke kai suka ce ne ƙasa ta bakwai suka ce ne ma'ana al'ardina saba eh, ƙasa guda bakwai so koma dai wanne ne a cikinsu mahallu shahid shine kawai mun san kasa guda bakwai ne in ma bangarora ne in ma a kasa ne ba shine abin da darasin da ake son mu dauka a ciki ba darasin shine la ilaha illallah ta fi su nauyi ga baki ɗayansu. su alhadiyata ashara abu na sha ɗaya da muka karanta anna lahunna umaran ya ce eh, suna da masu rayar da su bi ma'ana kasai guda bakwai da sama guda bakwai dukkaninsu akwai ababen da ke rayar da su ko kuma a cikinsu akwai halittu wanne an fassara ummaran masu rayar da su ammaran suna da ababen da ke rayuwa a cikinsu kamar yadda hadisin ya ce za a sanya sama bakwai ƙasa bakwai da ababen da ke cikinsu shine abin da yake son ya gaya muna eh, a ashara na goma sha biyu eh, ya ce ithbatu sifat khilafan lil ash'ariyya tabbatar da siffa ga Allah sabanin wata aƙida ta ash'ariya wanda su bus yadda Allah yana da siffofi ba ya ce to amma a haƙiƙanin gaskiya a tauhidi dole ka yadda Allah yana da al'asma wa a baya ina ne muka karanta siffan a maganan siffan Allah ya ce a cikin mun karanta a baya inda aka ce wa anna isa kalimatuhu alqaha ila maryam eh, annabi isa kalmar allah ce mun faɗi wanne ne kalmar ita ce kun fayakunu allah maɗaukakin sarki ya ce da annabi isa kun kasance fi rahimi maryam cikin mahaifar maryam fakana sai annabi isa ya kasance eh, a cikin eh, mahaifarta shine kun fayakunu wasu ka ce me yasa ba a ce kun kana kasance sai ya kasance ba aka ce saboda kalmar Allah tana ci gaba da wanzuwa ne har abada a haka duk abin da ya so kun fayakunu shine sai aka kawo fi'ilul mudari abun kawai zai ci gaba da wakana ne yadda Allah ya so so dan haka ma'allu shahid shine wannan kalma ce ta Allah kalma kuma sifa ce maganan mutum sifan shi ne ko in kana maganganu kyawawa alaman kai kyakkyawan mutum ne bi ma'ana mutum nagari ne maganganunka mafi yawa maganganun banza ne alaman cewa kai ba mutum ba ne na gari so don haka siffofi eh, kalmomi siffa ne mun karanta a baya الثالثة ashara abu na sha uku da muka karanta ya ce annaka idza arafta haditha anas arafta anna قوله eh, fi حديث itban fa الله حرم harrama النار من قال لا إله إلا الله يبتغي allah annahu tarku shirki laisa qawlu habil lisan yace idan ka gane ka fahimci hadithin Anas to ka fahimci hadisin Itban na cewa Allah ya haramta ma dukkan wanda yace la ilaha illallah an haramta ma wuta shi in ya faɗa yabtaghi bi zalika wajha Allah yana mai neman yaddan Allah akan haka sai ce to ma'anan yabtaghi ribi zalika wajen Allah din shine barin shirka ba wai fada kawai da harshe ba ba wai don ka faɗi la ilaha illallah eh, kaɗai da harshe ba eh, baka daina shirka ba shine ma'anansa zaka haramta daga wuta yace ka ɗauko hadisin Anas mun karanta hadisin Anas a baya anas yake cewa Allah madaukakin sarki ya fada ko lau ni bi qurabil ardi khataya la ataituka bi a maghfira eh thumma laqitani la tushrika bi shay'a Allah ce in ka haɗu da ni baka shirka da komai sai aka samu laifuffukan ka za su iya cika sama Allah ce zan zo maka da gafaran da zai cika sama shine ma'anan yabtaghi bi zalika wajh Allah ka zama baka yi wa Allah tarayya الرابعة عشر أنا قوم شاهدوا تأمل الجمع بين Eh, wa Muhammad Abdullahi wa الله Ya eh, yace ka lura hada tsakanin cewa annabi isa da annabi muhammad dukkaninsu biyu bayin allah ne kuma manzannin allah ne sai ka yarda da wannan kamin nan musulunci yake tabbata sai ka yarda da wannan dukansu guda biyu ta ashara abu na sha biyar da muka karanta marifatu iktisasi isa bi kaunihi kalimatullah ya ce mun fahimci yadda aka keɓanci annabi isa aka sanya mishi cewa shi kalmar allah ne wa kalimatuhu annabi isa ake gaya wa haka amma kuma da yawa wayanda suke eh, kalmomi ne sai dai allah yakan keɓanci kowane da falalansa kama annabi musa cikin manzanni allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala eh, ba'din Eh, manzanni an fifita sashin su akan sashi yake cewa fa minhum man kallama Allah cikin su akwai wanda ya magana da Allah eh, annabi Musa ana kiransa kalimullah ba don shi kadai ne ya taba magana da Allah cikin annabawa ba sai dai wannan an zabe ta a matsayin wata siffa ce ta shi da Allah ya bashi ita a matsayin lakabin shi manzo Allah ya yi Isra'i da Mi'raj ya karbo salloli guda biyar ya yi magana da Allah madaukakin sarki so amma annabi Musa aka sa sunan to haka annabi Isa shi ma aka sami shi kalimatullah kalma ce ta Allah so kowane annabi ana sanya mishi wani suna ko da wasu cikin annabawa sun yi tarayya da shi akan wannan aikin asadisata ashara na sha shida ma'arifatu kauni iru minhu ya ce sannan kuma mun fahimci cewa shi annabi isa rai ne daga wurin allah mun karanta baya cewa annabi isa ruhu ne daga wurin allah kamar yadda annabi adam ma haka allah ya ce inna masala isa inda allahi ka masali adam misali annabi isa a wurin allah kamar misalin adam ne so haka annabi adam allah ya ce fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi daga raina kamar yadda annabi isa shi ma haka ne السادسة عشرة نعم السابعة عشرة نشابكوي معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار mun fahimci falalan imani da aljanna da wuta dole ne sai ka imani da cewa akwai aljanna tana nan an riga an shirya ta dole sai ka imani da cewa akwai wuta tana nan an shirya ta in baka yadda da akwai aljanna ba to har yanzu imani akwai matsala baka yadda akwai wuta ba to har yanzu akwai matsala a imani sai ka yarda da su saboda Allah ya riga ya faɗa cewa wa'iddat eh, lil muttaqin aljanna an riga an tanadar da ita ga masu tsoron Allah wuta kuma yace wa'iddat lil kafirin an riga an tanade ta domin kafirai asamina ta ashara na 18 ma'rifatu qawlihi ala ma kana min al amal yace mun karanci faɗin Allah da yace mutum zai shiga aljanna ne gwargwadon abin da yake kai na aiki gwargwadon aikinka wani zai fika aiki zai fika matsayi cikin gidan aljanna in kai kasa a gwiwa bi ma'ana kanka kaiwa ka zaɓi aljannar da kake so da aikinka in ka so ka yi da yawa iya darajarka in ka so ka yi kaɗan iya darajarka in ka ce na ɗaya ma ya ishe ka shi kenan na gwargwadon abin da kake so manzo Allah da ya ce in za mu roƙa mu roƙi firdaus ko mu roƙi firdausi to da haka muna fata Allah ya sanya mu firdaus na sha tara ma'rifatu annal mizana lahu kiffatani ya ce mun karanta baya cewa ashe mizani yana da tafi guda biyu yana da hannaye guda biyu skeli da za a yi awo da shi akwai inda za a sanya ayyukanka na alkhairi akwai inda za a sanya ayyukanka na sharri ranar tashin alkiyama malamai suka ce hisabi a ranar alkiyama kala-kala ne allah maɗaukakin sarki zai gudanar da su dukkaninsu ba don komai ba sai don ya tabbatar da adalcin shi ga ɗan adam mutum ya gamsu ɗari bisa ɗari da abun da ya samu cewa haka ya cancanci wannan abun aikin shi ne su suka ce shi na farko aka yi magana akan hisabi akwai hisabi suka ce abun da hisabi yake nufi shine kirge za a kirga adadin yawan ladanka sai a kirga adadin yawan zunubinka kwaya ɗaɗɗaya misali a ce kana da lada dubu ɗari da kaza yawan zunubinka ɗaya eh, dubu hamsin da kaza ko makamancin haka wannan kirge bayan nan sai a zo kuma auna nauyinsu saboda ladan nauyinsu ya sha bamban wani ladan sai an haɗa lada goma ko ishirin kamin ya kai nauyin wani lada guda ɗaya so don haka sai a ɗebe su watakila ayyukanka na lada da yawa amma ba masu nauyi ba ne masu nauyin kaɗan ne a ciki mun karanta cewa tauhidi yana daga cikin wanda suka fi nauyi ga baki ɗaya so don haka sai a ɗauki ayyukan kuma sai a auna nauyinsu ne nauyin ladanka meye nauyin zunubanka suka ce wannan shine abin da ake kira almizan shine abin da ake kira awo sannan na uku za a zo a auna kai kanka za a ɗora ka kan skeli a ga nauyinka kilo nawa ka ja saboda gwargwadon aikin mutum na alkhairi gwargwadon nauyinsa gwargwadon karancin alkhairi gwargwadon rashin nauyi Allah ce fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishati radiya duk wanda ma'auninsa yayi nauyi suka ce to wannan yana cikin wata irin rayuwa yardajiya wa amma man khaffat mawazinuhu amma wanda ma'auninsa yayi sauki aka dora shi bai ja kilo ba bai da wani nauyin kirki fa ummuhu hawiya to wannan Allah ya ce ya samu wata uwa sunanta hawiya bi ma'ana wacce za ta ci gaba da renon shi ita ce jahannam wuta Allah ya tsare so don haka mutum yakan nauye gwargwadon aikinsa malamai suna kafa dalili da hadisin eh, manzala sallama da ya magana akan abdullahi bin mas'ud ya hau kan itaciya sahabbai sai suka ga kwabrin shi kafafuwan shi sirara saboda siririn mutum ne kafafuwansa sirara sai suna dariya sai manzo Allah ya ce sirarancin shi kuke ma dariya annabi ya ce na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya ranar tashi alkiyama sun fi kafafuwan shi sun fi dutsen uhudu nauyi a mizani kafan shi kawai ya fi dutsen uhudu nauyi a mizani so ashe don haka mutum yana da nauyi gwargwadon aikinsa na alkhairi annabi sallallahu alaihi cikin hadisi yake cewa zaka ga wani mutum babba yace amma wallahi nauyinsa bai wuce kamar kuda ba a wurin Allah nauyinsa bai shige kuda ba saboda ba shi da ayyuka na alkhairi so don haka duk wayannan za a yi wa dan adam ga kuma littafi za a bashi ikra kitabaka kafa bi nafsika al alayka hasiba za a ba mutum littafin shi duk don a mishi adalci a cika karanta da kanka da kanka zaka yi gane hisabin ka zaka ma kanka hisabi so wayannan suna daga cikin abun da ake kira al shine yake cewa mun karanta ma'auni a baya yana da tafi biyu al abu na 20 da muka karanta a babin da ya gabata ma'arifatu dhikril eh, wajha mun fahimci ambaton fiska yabtaghi bi dhalika wajha Allah yana neman yaddan Allah da haka imana Allah ya yadda da shi wayannan su ne abubuwan da ya ciro muna guda 20 ya ce duk mun karanta su a babin da ya gabata wato bi ma'ana mun karu da ilimin su in ma ka manta to wayannan su ne ababen da ya kawo muna eh, za mu shiga babi na gaba insha Allah wanda shine Eh, babi na biyu ko kuma na uku in mun hada da kitabun tauhid da ya kawo sai mu ce babi na uku wannan babin yake cewa eh, babu man haƙaƙa tauhida da khalal jannata bi ghairi hisabin a wani bugu yana cewa bi ghairi hisabin wala azabin babin zai yi magana akan cewa dukkan wanda ya tace tauhidin shi to zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba mun faɗi hisabi yanzu nan so kai ba za a maka ba ba ruwanka kawai ana busa ƙaho aka tashi a farfajiyar alkiyama sai Allah ya zaɓi wasu sai ce ku wuce aljanna saura su sai a yi hisabi za a yi awo za a yi kaza za a yi kaza akwai wanda su ma su shiga wuta ba hisabi ba komai za a dura su a cikin wuta Allah yake cewa Eh, falanu kaimu lahum yawmal qiyamati wazna zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa falanu kaimu lahum yawmal qiyamati wazna ba za mu sayar musu da mizani ba in an taru a farfajin alkiyama za a yi hisabi wuta za ta yunkuro tana tare da linzami abun rikewa a jikinta guda dubu saba'in kowanne mala'ika dubu saba'in yana rike da shi su saboda ta daɗe tana jiran a yi hisabi ta samu abinci saboda mutum da dutse abincinta ne mutum da dutse abincin wuta ne shi yasa ba ta tausayin shi yadda kake yanka kaza ka dafa baka jin tausayi ko rago baka tausayin shi kana Allah Allah a gama saboda kana jin yunwa to haka wuta take jin yunwa in ta gama su zunubi so za ta kubuce tana kokarin kubucewa a hannun wayancan adadin mala'iku masu yawa su kuma suna janta za ta nufato tana son ta haukan al'umma gaba daya sai a ɗebi wayancan da Allah ya ce fala mu lahum yawmal qiyamati wazna ba za a tsayar musu da mizani ba sai a zuba mata saboda ba su da wani aiki alkhairi so haka nan kuma akwai wanda za su shiga aljanna eh, babu hisabi babu azaba me zai sa su su shiga aljanna shine wannan babin zai gaya mana dalilin da zai kai su aljanna ba hisabi ba azaba shine yace man haqqaqa tauhid da kala aljannata ghairi hisabin wa azab wasu kacin ka lura da yadda mai littafin yake jera babu kanshi suna da alaka da juna da ya magana a kan kitabu tauhidi ya magana a kan falalan tauhidi da yadda tauhidi yake kankare zunubi ce in ka samu falalan tauhidi an kankare maka zunubi sai mai rage sai shiga aljanna sai ya kawo wannan babin yake cewa man haƙaƙa tauhida wanda duk ya tabbatar da tauhidinsa, bi ma'ana ya tace tauhidi to zai shiga aljanna ba hisabi babu azaba me ake nufi da tace tauhidi shine karka garwaya shi da komai ba wani shirka a ciki dukkan nau'ukan shirka ka nisance su zalla tauhidi so wannan zaka shiga aljanna ba hisabi babu azaba yace wa qaulullahi ta'ala fani Allah madaukakin sarki inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi anifan wa lam yakun minal mushrikin cikin suratul nahl Allah yace inna ibrahima lallai annabi ibrahim kana ummatan Allah yace lallai ya zama shugaba abun koyi shine umma a cikin wannan aya ummatan jagora ne abun koyi qanitan mai da'a ne ga Allah shine qanitan lillah hanifan mai fiskantan Allah madaukakin sarki in aka ce hanif ya watsar da komai ya fiskanci Allah walam yaku minal mushrikin kuma bai zama cikin mushrikai ba siffofi nawa ka ba annabi Ibrahim a cikin ayan nan siffa hudu so shine ake neman ka tsantsanta tauhidinka inna ibrahima kana ummatan daya qanitan lillah biyu hanifan wa lam yakun minal mushrikin annabi ibrahim ya zamanto shugaba abun koyi ba ka zamantowa abun koyi sai ka ayyukan ka kyawawa ne sai ka nisanci laifuffuka sabon allah zunubai ka yi nesa da su to a lokacin zaka zama abun koyi idan zuciyanka ya fi karfinka ka gagara to ba ka taba zama abun koyi ba sai dai abun buga misali Haka nan kuma sai kana umarni da kyakkyawa hani da mummuna sai ka zama abun koyi ta nabi ibrahim yana da wannan sifa qanitan lillahi sannan kuma shi mai biyayya ne ga Allah suka ce qanitan shine dawamu ta'ati lillah dawaman da'a ga Allah shi annabi ibrahim zai iya zamantowa mai dawwaman da'a koyaushe tun da ma'asumi ne amma sauran bayi zai wuya ka zama mai dawwama koyaushe to amma ina laifin a samu kashi casa'in casa'in da wani abu da'a ne ga allah sauran ya zamanto abin da yake kurakuranka eh, ba su da yawa su ma kuma in ka yi su kana komawa zuwa ga allah والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون Allah ya ce su ne wayanda idan suka aikata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan su ta hanyar wadi laifi sai su tuna Allah su ambaci Allah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafaran zunubansu walam yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai gafaran zunubi sai Allah walam yusirru ala ma fa'alu Allah ya ce amma ba za su taba dorewa kan abin da suka aikata na laifi wa hum ya'lamuna bayan sun sani ba so sai ka zamanto haka mafi rinjayen ayyukanka alkhairi kurakuranka kuma kana koma zuwa ga Allah ka tuba zuwa gare su to shine ka zamanto qanitan lillah mai dawwaman da'a ga Allah hanifan mai fiskantan Allah shine hanif wannan an umarci kowa Allah ya ce wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina hunafa'a hunafa'a shine jam'i na hanif hanif guda daya hunafa da yawa hunafa'a masu watsar da komai su kama Allah wannan shine siffan annabi ibrahim allah ya jinjina wa annabi ibrahim a wurare ba za su kirgu ba suna da yawa a cikin alkur'ani allah maɗaukakin sarki ya jinjina mishi cewa mai komawa ne zuwa ga eh, Allah maɗaukakin sarki shine hanif walam yakun mushiriki mushrikina siffansa ta hudu bai zama cikin mushrikai ba bai zama cikin mushrikai ba ba cewa aka yi bai zama cikin masu shirka ba fa ko kuma ba cewa aka yi baya shirka ba a'a bai shirka kuma bai tare da mai shirka shine walam yakun mushiriki mushrikina wayannan na sifofi ne na tsantsan tauhidi annabi ibrahim yana daga cikin siffofi da Allah maɗaukakin sarki ta ambatonsa da shi daga ciki akwai cikakkiyar tsayar da tauhidi watsar da komai ya koma zuwa ga Allah maɗaukakin eh, sarki shi na wani waje Allah yake cewa ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama Allah ya ce ka tuna musu lokacin da Allah ubangiji annabi ibrahim ya jarabce shi da wasu kalmomi fa mahunna amma annabi ibrahim sai ya ci jarabawan duka sai ci jarabawan duka to ga siffofin shi guda hudu a sakamakon haka sai Allah ya ce inni ja'iluka nasi imama zan saka ka zama jagora ga mutane shugaba abun koyi shi yasa kowane addinai suna jingina kansu zuwa gare shi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wallazina hum birabbihim la yushrikun walladhina su masu tauhidi su ne waɗanda birabbihim dangane da ubangijinsu la yushrikuna ba sa masa shirka sai aka kore kowane irin shirka ba su ma Allah ba su yi wa Allah madaukakin sarki shirka malamai suka ce dukkan nau'ukan shirka a bayan mun ambaci nau'in tauhidi guda nawa muka ce guda uku ko tauhidin rububiyya Eh, tauhidul uluhiyya tauhidul asma wa sifat so haka shirka malamai sun ce yana da nau'uka guda uku akwai shirkul akbar akwai shirkul asgar akwai shirkul khafi walladina hum bi rabbihim la yushrikun aka ce ba sa yin kowanne a cikin wayannan shirkul asgar shine babban shirka wanda yake fitar da mutum musulunci yi wa Allah tarayya haɗa Allah da wani bauta ma wani Allah kana yin wannan shirkul akbar babban shirka kana kana yi zai fi da kai musulunci gaba daya akwai shirkul asgar karamin shirka bai fitar da mutum musulunci amma kuma laifin shi babba ne gara kaba'ira da shi ya fi kaba'ira muni idan aka kira sa saboda ya wuce kaba'ira shi yasa sai aka ce masa shirka amma dai bai fitar da mutum musulunci kamar riya yana daga cikin Eh, shirkul asghar arriya abinda riya take yi ba ta fidda kai musulunci sai dai sai ta ruguje aikin da kai din baka da ladan shi sai ta lalata aikin da kai ka ba da sadaka fi sabilillah amma don a ce kai mai kyauta ne to ba lada a ranar alkiyama ba ka samu ba ka yi sallah amma don a ce ka iya ruku'i da sujuda ba lada shine aikin riya ka yi azumi sai ta lalata aikin annabi sallallahu alaihi yake cewa mafi jin tsoron abin da nafi muku jin tsoron shi shine shirkul asgar lokacin da hankalin sahabban sai tashi akan maganar dajjal manzo Allah yake cewa abin da nafi ji muku tsoro shine riya riya zai bi kowa har gidan shi kai har masallaci zai bi ka har aikin hajji zaka tafi da shi ko shedan yana bin ka da riya sai ka yi kokari da kyar shi fi wahala ka cire a cikin zuciyanka har riya yana lalata aiki eh, yana lalata wasu ayyukan gaba ɗaya wasu kuma ya lalata daidai inda ya shafa suka ce in azumi ne kayi azumi ɗaya biyu don Allah ran da za ka tashi da na uku sai aka ce kawa ne akwai kokarin azumi sai ka ce tunda an faɗa bari ma in ƙara to shikenan sai ya lalata ɗayan amma bai shafi guda biyun da kai jiya da shekaran jiya ba ko sadaka ka ba mutum ɗaya biyu uku sai wani ya zo sai ka ce bari ka ƙara adadin kuɗin ma kawai don wane ya ce ka cika to sai ba zai shafi biyun ba amma ya lalata guda wayanda za su zo a bayan riya ya riga ya shiga eh, sallah riya na lalata shi gaba ɗaya watakila ka yi raka'a ɗaya biyu uku ba riya na hudun sai wani ya shigo sai ka tsara gyara sallah to sallah tun da tana da alaka da juna duka zai ruguje su saboda sallah ba a cewa raka'a ɗaya ya yi kyau guda ya uku su yi kyau ba ko a ce raka'a biyu ya yi kyau sauran duka yake lalatawa so don haka arriya'u yana daga cikin shirkul asugar an kira sa da sunan shirka ya shiga karkashin da hum bi rabbihim la yushrikun eh, masu tauhidi ba su riya eh, ba su riya eh, sannan kuma akwai shirkul kafi boyayyen shirka shi ma za mu samu babi musamman ababen da suka shafe shi a cikin nan muyi magana kan wani suka ce masha Allahu wa sha'a Muhammad yana daga cikin alkhafi Eh, ashirkul khafi ka cin ba don Allah dawa ne ba suna daga cikin eh, ashirkul khafi za mu samu babi akan kansa insha Allah zai warware muna zance so da haka walladina hum bi rabbihim la yushrikun masu tauhidi ba su eh, aikata kowane irin nau'i na shirka wayannan su ne ayoyi guda biyu da ya kawo muna sai hadisi na wanda ya kawo a cikin babin kar mu manta babin yana magana akan in ka tace tauhidin ka zaka shiga aljanna ba hisabi ba azaba yace an husaini bin abdurrahman qala kuntu inda sa'id bin jubair fa qala ayyukum ra'u ra'al kawkab alladhi qadda albarihata fa qultu ana thumma qultu ama inni lam akun fi salati daga husaini bin abdurrahman ɗaya ne daga cikin thiqat malaman tarihi suka ce ya rasu jiran manzala sassallama yana shekara ɗari da wani abu ƙali yake cewa kuntu inda sa'idu bin jubairin ya ce wata rana ina wurin sa'idu bin jubair sa'idu bin jubair ɗalibin abdullahi ɗan abbas abdullahi ɗan abbas sahabin manzala ne kuma ɗan baffan manzala ne eh, sassallama abbas da abdullahi mahaifin manzon Allah wa da kani ne so uh, abdullahi na abbas dan bafan manzo Allah wannan sa'id bin jubair dalibin abdullahi eh, dan abbas ne wasu suna wasu suna kiransa imamul faqih imamul faqih eh, ya rasu bayan hijiran manzo Allah shekara sallama shekara 59 Hajjaji bin Yusuf al-Thaqafi shi ya kashe shi a bisa zalunci lokacin da zai kashe shi Sa'id bin Jubair ya tashi saboda ya kabbarta sallah ta nafila saboda kashe shi yana cikin sallar nafila Hajjaj bin Yusuf ya ce a juyar da shi daga alkibla a juya fiskansa zuwa baya saboda kar a kashe shi ma yana sallah ya samu falalan sallah aka juyar da shi ya daina kallon alkibla sai yana karanta eh, wa haithu ma kuntum fawallu wujuhakum eh, sai karanta kai lillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah gabar da yamma duk na Allah ne duk ta inda kuka fuskanta a can ne yaddan Allah yake suna haka wannan yana daga cikin eh, manya-manya eh, cikin ɗaliban eh, abdullahi ibn mas'ud shi ne sa'id ibn jubair shi kuma wannan husaini bin abdurrahman ɗalibin shi ne so ya ce wata rana sun zo suna karatu a wurin shi a wurin sa'id bin jubair faƙala sai shi sa'id din yake cewa malamin su kenan ayyukum ra'al kawkabal ladin qaddal bariha yace jiya da daddare a cikin kuwaye ya ga wata tauraro wanda ta faɗi irin tauraro ya gudu sai je faɗi yace waye ya ganshi a cikin ku eh, Husain bin Abdurrahman yace fa qultu ana sai nace ni na gani thumma qultu yace bayan na faɗa kuma sai nace amma Eh, inni lam akun fi salati yace amma fa ba sallah nake ba saboda an ce tsakan dare ta faɗi so ya ce ya ganta kada wani ya tuna cewa ko ya kwana sallah ne shi yasa bai yi eh, bacci ba ko sai ya ce a'a ba sallah nake yi ba lokacin da naga tauraruwa din saboda sahabbai ko kuma magabata suna gudun riya ya shiga cikin aikin su don kar ya lalata musu aiki so shi yasa yace ba sallah yake yi ba kuma ba sa son a su kan wani alkhairin da ba su suka yi ba suna gudun haka sabanin yanzu ko wani an yabe shi akan wani alkhairi aka ci shi ko ba shi ba sai ya shiru kawai tunda yabo ne ko ballantana wanda ya yi ana tallan shi ne ma yanzu ka. so don haka ya ce ba sallah ni ke ba walakin ni ludirtu ya ce abin da ya faru kunama ne ya harbe shi shi sa bai bacci ba har ya ga tauraruwan qala sai malamin nashi sai bin jubair ya tambaye shi ya ce fa ma za sana'ata da kunaman ya harbe ka me kai qultu ya ce sai na ce irtaqaitu na yi rukuya na yi ruƙuya ma'anar rukuya shine dukkan addu'an da za ka yi ka shafa ko ka tofa ko a ruwa ne ko a inda yake ma ciwo ne inda ya ayoyin alkur'ani ko hadisan manzon Allah ko wasu addu'o'i ingantattu to wannan ana kiransa rukuya ya ce irtaƙaitu bi ma'ana ya yi addu'a ya tofa a wannan wurin ƙala fama hamalaka ala zalik malamin shi sa'idu bin jubair yace me yasa kai haka me yasa ashe abu a addini kai ana iya tambayan ka me yasa kai me dalilin ka wannan haka magabata suke a kai sai yace fama hamalaka ala zalik me yasa kai haka qultu yace sai nace hadithun hu sha'abi yace saboda wani hadithin da sha'abi ya ba mu labarin shi sha'abi shi ma yana cikin gwaraza cikin magabata an haife shi eh, lokacin mulkin sayyidina Umar bin al-Khattab eh, ya rasu hijiran manzo Allah sallama na da shekara 100 ko 30 da wani abu qala malamin sai ce wa ma haddathakum wani hadisi ne ya gaya muku qultu sai nace haddathana an ta bin al-husayb yace ya ba mu labarin hadisi daga buraida bin al-husayb ɗaya cikin manya-manyan eh, sahabban manzon Allah eh, sallallahu alaihi wasallama ya ce eh, buraida bin al-husayb ne sahabin hadisin annahu qala yana cewa la ruqyata illa min aynin aw humatin la ruqya manzo Allah ya ce babu ruqya illa min aynin sai akan abin da ake kira al-ayn aw humatin ko kuma dafi bi ma'ana ana ruƙuya ne akan ayin ko kuma dafi al'ayin ya kunshi kusan ababe guda biyu wanda kowanne daga cikinsu yana da sharha mai yawa hakanan kuma dafi kamar abin da ya samu mutum na kunama maciji da sauransu su amma lokaci ya riga kawo kai an ce da minti hamsin za mu tsaya ba za mu iya samun daman karasa hadisin ba Eh, insha Allah ta'ala wani sati sai mu karasa wannan hadithin Allah ya kai mu saboda mu ji dalilin da yace zaka shiga aljanna babu hisabi babu azaba shine abin da hadisin sakon da hadisin yake dauke da shi abubuwan da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan su da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya nuna mana daidai ya ba mu ikon bin daidai na'am